assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu group masu yau da salamu da fata wani lafiya na cikin ƙoshin lafiya iya kuka kutan kai haƙuri ya daune alamu rahim mara dama ya yanwa duka lafiya kowa da kowa na lafiya to lalle lafiya lau muke alhamdulillah ya gari lafiya lau daune da gode allah yan uwa lafiya lau muke na muku dubin gaisa mai da fata alheri insha Allah lalle yawan ga da yi kal tabbas haka nan nan amma ni eh ni abdulsalam sumaila ni haraka ta tawa kawai zan janye daga cikinta eh wannan ku jiya eh ku yana ku yi haƙuri zan jaye daga cikinta tunda al'amari na kukuwa kai ta tawa kowace kukuwa ta ni sai ayin baƙin ciki game da ita ko ce kokowa ta ni sai an nuna min bambanci daga ita mutum dai baka yi wani karhi ba shi shi neman kokowa shi nema da kokowa ɗagawa shi allah da ɗaukakan mutum kuma rabuna rabuna na kokowa eh amma na gane jagorori na tawa ba su sona ba su ƙaunata ko mina na sai an yi ha'inci tsakanin na da ko mina sai an yi ha'inci ko mina na inda zanni na za a sa ta an yi ha'inci to don haka masu yana abin da zan ba kawai ku yi haƙuri yi. Eh, ita jihar tawa da insha Allah zan bar jihar tawa za a mishi takaruna in Allah ya rida in Allah ya rida har dai ba su gyara kuskuren su ba to za a mishi takaruna da jihar tawa in koma ta jihar can can in nemi rabo da Allah shi rabo Allah na ke bayarwa dukkan mu musulmi muke to in kai tawakkali da Allah to Allah zai baka da abin da ka zato ai eh, zan koma ta jihar can in samu eh can koma ta jiha can duk jihar da ta yi min koma duka dai Nijar ta duka muke ciki duk inda ka buga wasa dai Nijar ta ka buga ma eh su kuma wanda zan bari na Allah ba su sa'a ni kuma da zan bari jiha Allah ya ban sa'a tun dai na gane jagororin ni ba su mai adalci ka al'amarin kowa sani ba a mai adalci ka al'amarin yanzu dai kun ga an yi kohi kwanan baya ko babu ni ciki yanzu kun ga wanga babu ni ciki ba a dai tinkara an kace mu wani tokai ko kohi bari ciya a sa eh babu wanda tinkare ni iyakacin wani suka so haka na suka abin suka lada ina hankuri an na cimma iyakacin na hankuri yanzu ni zan bar jiha in ta nemi jiha duk wadda ta min shiga ko kowa ta zan yi duk ina nitti Allah shi fan sa'a tun na ga da haraka sor zuccina ba wani abu na ba ni zan bar abu masoya abin da zan ba ku yi haƙuri da abin na gani eh da abin na gani kuma wanda ya gana kuskure ina mai neman gafara a gare ku eh ni abin da yasa ne muku magana saboda ku san ni zaman da nake tawa ba a yi mai adalci ba zan ce mai adalci na aika ciki ba babu shi babu shi babu shi Allah na in ya rigar dasa kuren sha dasa abi ne amma ni babu wani adalci da aka yi min ka al'amari babu shi babu shi babu shi tun hwara kukuwa ta Allah na daga shi in allah ce ma sai ka ci tuwo da huri sai ka ci tuwo eh babu shi wani adalci da aka yi yanzu dai kun ga al'amarin gashi yanzu ya hito da hili tun da ka gata ta kai ne magana to lokaci na riga ya kai kawai masoya abin da nake so gare ku yi haƙuri eh mu yi haƙuri kawai eh, a jira wani lokaci insha Allah eh lokaci na ko ba ba tunda ni haka na aka yi min babu wani adalci akwai mutane da masu kiran wani mi ko hinga ba a kire ka na ba kan shi ba a kire ka na ba ba ka ta ba mun ga na ce a ni babu wanda kire ni cikin zancen koyi babu shi wanda taɓa yi min zancen koyi in ce mai ban taya na ce ni ko kowa aiki na ta ko kowa aiki na ta ai eh. ko kowa aiki na ta in ka ga wata sutura gare ni ta dalilin ta kokowa fannin kokowa ne sai ta in wani mashin ka gani garan fannin kokowa na sai shi to ya za a yi a ce a kire ni da kokowa an ce ban taya ita abin da bai yi na kenan ma in ma haka nan na an kire ni kokowa na ce ban taya karama in bari in zama na ko tuna ni aiki na ta ko tuna in na ta kasar duniya ga duk wanda sani wurin kokowa na sani duk wanda sani wurin kokowa sani in yanzu ni biya can ni biya an ce abdulsalam sumaila na sai an ce dan kokowa ga can na huri kaza haka na to ni ta waya dai ba su mai adalci na ba a yi mai adalci kan al'amarin wadda sun ka so na suka abinsu duk wanda suka so dai shi ne gwani shi kuma gwani allah na da ya abi ne gwani wallahi allah na da ya abi ne gwani allah na da abi ne mutum baka isa baka ce kai kai gwani na shi allah shi na da haskakan mutum ai to tun da sun san mu ni ban iya komi batawa su ban takaruna ni kuma in ta nemi wata shaha sai tu inda ni ga ta mai in shiga inda ni ga bata ba kuma in in hankura sai tu shi rabo na Allah na duk inda kake Allah kadarci sai ka ci tura abu sai ka ci